يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله لتاف بلوغ المرام لتاف ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى هنا تكين كتاب الطهارة زام فارك رتم باب إزالة النجاسة وبيانها babi akan hukuncin kawar da najasa da kuma bayani akan menene najasa an anas ibn malik radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga anas bin malik Allah shi kara masa yarda kala su ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anas bin malik ya ce an tambayi manzon Allah anil khamri game da giya tutta khazu khallan shin ana iya rikonta a matsayin tsimi wanda baya bugarwa ƙalala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a akhrajahu muslimun al'imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wato hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1983 والترمذي هكذا الإمام tirmidhi yana cikin kitabul البيوع وقال حسن صحيح الإمام الترمذي يجي حديث ينا لكوكما إن كنتجين باسو كديبا الإمام أبو داود يرويتو حديث شكين كتاب الأشربة وغيرهم لفظين الإمام أبو داود أنس بن مالك يجي إن أبا طلحة مجن جاتمر أنس أنا كرنس أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه shi yake auren ummu sulaim jatumar anas bin malik sa'alar nabiya abu talha ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an aitamin warifu khamran wasu marayu ne suka yi gadon giya mahaifinsu ya mutu sai ya bar musu giya abu talhat al-ansari yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan giya ya za a yi da ita ƙala sai manzon Allah yake a harikaha ka zubar da wannan giya ƙala sai abu talha yake afala a ji'aluha khallan me zai hana mayar da giyan ta koma tsimi wanda baya bugarwa kaga sai a yi amfani da shi ƙala la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a zubar da wannan giya wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud al nawawi ya inganta hadisin cikin al-majmu'u mujalladi na tara shafi na 233 haka nan ibn al-mulaqqan a littafin sa al-badr na da kuma muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala ya ce hadisin ya inganta yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 3675 wannan hadisin yake bayyana hukuncin gadon haram idan mutum ya rasu sai aka tarar da haram cikin dukiyan da ya bari kamar misali giya wannan giya zubar da ita ya kamata a yi ko an samu cikin dukiyan da ya bari wani abu wanda Allah maɗaukaki ya haramta rikonsa kamar misali karta ko a samu taba sigari ko wani abu makamancin haka dukkan wani abu wanda shari'a ba ta halatta rikonsa ba idan aka samu cikin dukiyan gado wannan abin ko na shi ake ko a zubar da shi bisa la'akari da hadisin Anas bin Malik wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake ce ma shine tsimi da hausa to amma larabawa suna da tsimi iri-iri nau'i guda daga cikin nau'ukan tsiminsu ake ce ma wanda da turanci ake kiransa vinegar ibn al in ka duba riyadu salihin ibn al-usaymin yayi ma riyadu salihin sharha sharhu riyadu salihin mujallad na biyu shafi na 608 yace wal khallu da larabci idan aka ce al khallu ibaratun an ma'in yuba'u fihi tamru a ɗebo dabino a zuba a cikin ruwa a bar wannan dabinon ya tsuma hata ya kuna hulwan ruwan ya zama yana da zaki wannan da larabci ake ce ma alkhallu ya dace da ka kira shi da sunan tsimi. wannan yana cikin abubuwan shan annabi muhammad babu shakka hadisi ya inganta ka duba sahihu muslim hadisi na 2052 da sunan abi dawud hadisi na 3820 da sunan tirmizi hadisi na 1841 hadisin jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma ya bakunci manzon Allah annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tafi gida da shi da jabir sa'ala ahlahul uduma ya tambayi iyalin gidansa ko akwai miya faƙalu matansa suka ce ma inda na illa khallun babu abin da muke da shi banda khallu ya rasulallah fa ja'ala ya'kulu bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki gutsuran waina yana tsomawa a cikin wannan alkhallu din yana taunawa yana ci kuma liyafar da ke ma jabir bin abdullahi kenan ana cin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal udumul khallu ni'mal udumul khallu ma dalla da miya idan dai ta kasance alkhallu ce ma dalla da miya idan dai miyan ta kasance alkhallu ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gutsiri wannan waina ya tsoma a cikin alkhallu wannan tsinin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi da jabir a wata riwayar kala jabir a kaza rasulullah sallallahu alaihi wa sallama biyadi manzon Allah ya kama hannuna za ta yaumin ila manzilihi muka tafi gidansa fa ukhrija ilaihi falaqan min khubz manzon Allah ya tambaya ko akwai abinci a gidan sai aka fitar masa da wani gutsuran waina faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma udumin shin babu miya da za a ci wainan da shi fakalu suka ce la illa shay'un min khallin sai dai faɗan wani wato tsimi da ya saura kaɗan shi ma ba da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo فجعل يغمس به الخبز manzon Allah yana tsoma wannan wainan a cikin uh, wannan emin yana ci fa yana cewa fa innal khalla ni'mal udumu tsimi wato ma dalla da kasancewansa miya jabir bin abdullahi yace fama zaltu uhibbu al-khalla منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم tun daga wannan ranar ban gushe ba ina kaunar tsimi saboda na ga manzon Allah yana ci kuma yana yabonsa Talha bin Nafi wanda ya dauko hadisin wajen Jabir Jabir ya karantar da almajiransa daga cikinsu akwai Talha bin Nafi shi ma ya ma ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Jabir tun daga ranar da jabir ya ba mu labarin ni ma daga wannan rana nake kaunar tsimin alkhallu ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na bakwai shafi na goma sha hudu kuma akwai hadisin na na aisha radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yake ni'mal udumul khallu ma dalla jami'a idan ya kasance tsimi ne na alkhallu aw ni'mal idamul khallu yana cikin sahihu muslim hadisi na 2052 wannan tsimi da ake kiransa alkhallo yana daga cikin daɗaɗɗun abinci na duniya wanda malaman tarihi suke cewa ya samu kamar shekara dubu biyar kafin ma haihuwar annabi isa alaihi salam yana daga cikin abincin da mutane suke ci da daɗewa alkhallo ko ka ce masa vinegar wanda in ka tafi kasuwa za ka samu yana nan ko'ina daɗaɗɗen abinci ne don haka ma aka samu wani hadisi na ummu eh, af'adin radiyallahu anha anin nabiyyi annahu qala ana cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ni'mal idamul khallu ma dalla da miya idan dai ta kasance alkhallu ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allahumma barik lana fil khalli ya Allah kai mana albarka cikin tsimin alkhallu fa innahu kana idamul anbiya'i qabli saboda kuwa shine miya na annabawa da suka zo kafin in zo wato miyan kenan idan za su ci abinci suna amfani da wannan tsimi shine miyan wannan hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba hadisi ne mawdu'un duk da cewa babu shakka tarihin wannan tsimi din ya dade a duniya amma hadisin ba shi da inganci ka duba da'iful jami'i sagir hadisi na dubu biyar da takwas da hadisi na dubu biyar da tara da da da sittin ɗaya kuma da'iful targhib hadisi na dubu da da da biyu tamanin bakwai. akwai riwayoyi da yawa waɗanda suke nuna cewa annabawa suna cin abinci suna amfani da alkhallu duka waɗannan riwaya ba su inganta ba takrijin hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2220 akwai al'asar da aka samu yana cikin sunan ibn maja cewa lam yaqur baitun fihi khallun wai annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk gidan da aka samu wannan tsinin alkhallu mutanen wannan gida ba sa samun talauci duk gidan da aka samu irin wannan tsinin yana cikin sunan ibn maja cewa lam ya fihi khallu wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gidan da aka samu wannan tsinin alkhallu mutanen wannan gida ba sa samun talauci duk gidan da aka samu irin wannan tsini to wannan gida ba a samun talauci hadisin yana cikin sunan ibn majah sai dai shi ma riwayar bata inganta ba ka duba da'if ibn majah hadisi na 720 ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad mujallar na hudu shafi na ya yi magana game da abincin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa kana ya'kulu al-khubza ma'duman ma wujida lahu idama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin waina ya yi amfani da alkhallu a matsayin miya fataratan ya adumuhu laham wani lokaci ya haɗa wainan da nama wataratan bil wani lokaci ya haɗa wainarsa da kankana wataratan bil wani lokaci ya haɗa wainarsa da dabino wataratan bil wani lokaci ya haɗa wainarsa da tsimin al wa yaqulu hal ma yana cewa ni'imal idamul khallu ma dalla da miya idan ta kasance al ce ibn al-qayyim yace wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hadha sana'un alaihi yana yabon ini na al-khall bi hasabi muqtada al-hal al-hadir me yasa manzon Allah yake yabon wannan miya wato idan aka yi amfani da tsimi na alkhallu annabi sallallahu alaihi sallam yana kaddara shi a matsayin miya yake cewa dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaba ma tsini na alkallu ba wai la tafdilullahu ala gairihi ba wai yana fifita wannan abincin ne akan sauran abinci ba kama ya zunnul juhal kamar yadda wasu jahilai suke tsammani da an samu wasu malamai waɗanda suke ganin alkhallu shine abinci mafi daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan lafazi da yayi ibnul ya yace ba haka ne. <clears throat> wa sababul hadisi annahu kala ala ahlihi yawman ka dubi dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana wata rana ne manzon Allah ya shigo gida wajen iyalinsa fa qaddimu lahu khubzan suka bashi waina fa ya ce musu hal indakum min idamin akwai miyar da za a ci wannan wainar da ita kalu suka ce ma inda na illa kallon babu abinda muke da shi banda tsini na alkhallu faƙala sai manzon Allah ya ce ni'imal idamul ma dalla da miya idan ta kasance ita ce wato tsimi na alkallu wa qala ibn al-qayyim yace wa laysa fi hadha tafdilu lahu ala wal lahmi wal asal wal murad ba wai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi wannan maganan yana nuna cewa tsimi na alkallu ya fi madara daraja ko ya fi nama daraja ko ya fi zuma daraja ko ya fi romo daraja ba wai haka bane ji ibn al-qayyim al-jawziya me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba ma wannan tsimi wa inna ma huwa madhul lahu fi tilka al-hal annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba ma wannan tsimi a wannan lokacin ne allati hudira fiha lokacin da aka kawo masa wannan tsimi din walau hudira lahmun da a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi iyalinsa akwai niyya sai suka kawo nama don idan aka ce al'idam da larabci mahaɗin abinci bahaushe kuma sai ya ce masa miya shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da waina ta ya zamanto nama ya haɗa wainar da nama yana taunawa ko ya haɗa wainar da madara yana taunawa ko ya haɗa wainar da miya ɗin ita ce almurak yana taunawa don haka duk abin da za a haɗa waina da shi a ci balarabe yana kiransa al'ida wanda kai kana iya ce masa miya uh, ibn al ya yace a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya akwai miya da a ce nama aka kawo masa ko madara aka kawo masa kana aula bil madhi minhu da ku wannan ya fi cancanta manzon Allah ya ba masa wato da a ce lokacin an kawo masa nama ne to da irin wannan yabo annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma wannan naman da aka ba shi. qala hadha jabaran wata tatyiban liqalbi man qaddamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana saboda ya daɗa ran iyalin nasa da suka ba shi wannan abincin ne yana cewa akwai miya suka ce babu komi sai dai ini na alkhallu sai manzon Allah yake ma dalla da miya idan dai ta zama tsimi na alkhallu kamar manzon Allah yana yabon su wato alkhallun da aka samu to ma dalla da shi ku kawo saboda shi manzon Allah baya kushe ma abinci wannan dalili yasa al-Imam nawawi musamman yayi magana akan haka cikin Riyadus Salihin annabi sallallahu alaihi wa sallam baya kushe ma abinci a ƙarƙashin wannan magana al'imamun nawawi ya kawo wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan al'imamun nawawi in ka duba sharhu sahihi muslim kitabul ashriba babu fadilatil khalli wa ta'addumi bihi al'imamun nawawi ya ce fil hadisi wannan hadisin na anas bin malik fadilatul khalli yana karantar da mu cewa alkhallu yana da falala wa annahu yusamma uduman hadisin jabir bin abdullah ya tabbatar mana cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira tsimi da sunan miya me yake nufi mahaɗin abinci wa annahu udumun fadilun jayyidun tunda ko manzon Allah ya yaba masa kaga yana gwada cewa mahaɗi ne na abinci wanda yake da daraja wannan daraja ta sa manzon Allah yake yabonsa amma ta sashin ma'anar hadisin in ji al-Imam nawawi ya kawo maganar al al-Khattabi wal Qadi Iyad daga cikin malaman sunna magabata Allah ya ji kansu suna cewa ma'anahu ma'anar wannan hadisin madhul iktifari fil ma'kal ya zamanto ana yabawa mutumin da ya takaita abincinsa ya zama to abin da zaka ci kaɗan ne ka fa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama hannun jabir bin abdullahi an je gida me kuke da shi a gida aka kawo masa waina gutsiri ba ma wainan mai girma ba gutsiran waina aka kawo masa manzon Allah ya ce to gutsiran waina haka za a ci babu miya suka ce gidan gaba ɗaya babu komai sai alkhallu babu ma miyar da za a ci ma wato wannan gutsuran waina da shi sai tsini ka lura ba yadda za a yi a daidaita tsini da romo wanda aka dafa nama da shi ko ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa babu miyan nama sai tsini wanda aka yi shi ne ma miyar da za a iya ba manzon Allah ya ci wainan waina wainan ma gutsire kuma ga shiga bako sai ya gutsura ma bakon ya ce to a bismillah me yake nuna maka waɗannan malamai suka ce yana karantar da mu mu taƙaita mu wajen tara abinci mu taƙaita mu tara abinci ya zamanto domin akwai mutumin da yake da abincin shekara goma nan a gida yanzu haka ya yi budget nan da shekara goma ba za a sami yunwa a gidansa ba wa man'un nafsi min malabil af'ima waɗannan malamai suka ce kuma hadisin yana karantar da mu mu rika hana rayukanmu abin da rai ke so wato abin da rai ke so na sha'awa abu mai daɗi mu rika hana kawo kawunanmu uh, kar ka saki jiki ya zamanto gidanka akwai ganda akwai farfesu gashashen nama kifi bandansa in aka kawo aka baje a tebur sai ka ɗauka za a yi wani babban bako ne daga cikin sarakuna uh, na ƙasar hausa idan za ka ci abinci ka takaita wato ya zamanto mun takaita wa kawunanmu wajen cin daɗi ko da kana da dukiya wannan shine darasin da muke samu in ji waɗannan malamai ka takaita ma kanka ya zamanto a gidanka ko da akwai kuɗin eh, ana ƙoƙarin wato nuna eh, koyi da irin rayuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, kamar ana nuna ana nitantar abin da ya danganci daɗi na duniya ba wai haramun ba ne amma rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce wacce take cike da alamomi na gudun duniya Allah ya samu gani waɗannan malamai suka ce فإنها من منع النفس من ملاذ الأطعمة وتقديره kamar abin da manzon Allah yake nufi lokacin da yake yaba ma wannan tini na alkallu da aka bashi kamar manzon Allah yana gaya mana ne mu mabiyansa itadimu bil khalli ku rike wannan tini na alkallu ku rika amfani da shi a matsayin miya kuna cin abinci kuma fi ma'anahu mimma takhiffu mu'natuhu me kenan ake nufi wato abincinka ya zamanto ɗawainiyarsa ba ta da yawa da an zagaya unguwan za a haɗa cefanen ba wai cefanen ka wani abin da za a haɗa miyan da shi sai an shiga garki kafin a samo shi wato ya zamanto cefanenka ka abu ne mai sauƙi kaga dai alkhallu yanda ibnul usaimin ya siffanta a kawo dabino a jefa a ruwa a bashi ya tsuma wannan ruwan da ya saura shine alkhallu in an ɗauko waina sai a tsoma a ci kuma a jira sai kuma gobe akwai niyya da take da sauƙin haɗawa irin wannan mimma ta khifu mu'natuhu wala ya izu wujuduhu sannan kuma samun mahaɗan miyan ba shi da wahala wala ta ta'allaku fi shahawati wato kamar annabi yana karantar da mu ne kada ku wato zurfafa wajen bin sha'awa fa innaha mafsadatul lil badani liddini saboda ƙoƙarin tara abinci mai daɗi yana barna ta sashi biyu na farko yana maka barna ta tashin addini a sannan mustamatul lil badani yana kawo ma jikinka cuta wannan dalili yasa za ka gaba ƙauye da ke wato zama a daji ya tafi gona ya wuni ya dawo da yamma ya gaji sai ka samu ya fi ƙoshin lafiya akan mai kuɗi wanda ke kwance a cikin gari baya tahiya ko ina duk abin da ke nema a bashi za a kawo akwai a gidan nama ne komai yau da gobe sai ka ji an ce maka hawan jini ya kama shi ko ciwon mai koya mar yawa ko don haka ashe sake jiki game da cin abinci yana barna ta sashi biyu yana maka barna ta sashin addininka domin in ka saba ranar da baka samu ba hankalinka zai tashi kuma ƙarshe sai ka koma aikata haramun don ka samu wannan abin sannan kuma ta sashin jikinka ma ba za ka samu ƙoshin lafiya ba sannan da za ka dogara da irin wannan abinci mai sauƙin haɗawa sai ka zauna lafiya don ku abin da manzon Allah ya rayu da shi kenan har yabar duniya ibn uh, al-imam an-nawawi ya ɗauko maganar uh, al-imam al-khattabi da alƙawi iya wannan maganar da muka karanta ta ya kawo ta cikin sharhu sahihi muslim kitabul ba babu fadilatil khalli wa ta'addumi bihi bayan ya kawo wannan magana shine sai yake cewa wannan fahimtar waɗancan malamai ne ba wai tilas ne ya zamanto mutum ya daidaita rayuwarsa akan wannan tsarin ba wa sawabu allazi yanbaghi an yujzama bihi wato mafi dacewa abin da ya kamata mu fahimta game da kalmar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi a wannan lokaci annahu madakul lil khalli nafsahu wato manzon Allah yana yabon wannan tsimi na alkhallu ne shi da kansa baya ga cewa wannan tsimi abinci ne na manzon Allah sannan kuma babu shakka magani ne domin malamai sun tabbatar hatta na zamani na yanzu wanda yana daga cikin mu'ujizar annabi Muhammad kaga manzon Allah ya yaba matsini na alkhallu shine vinegar to a yanzu likitoci masana na ilimi da bincike tattare da abinci na ɗan adam sun tabbatar da cewa ana samun fa'ida cikin alkhallu ɗinnan da eh, eh, wato wannan ɗini da ake ce masa alkhallu ba za ka rasa fa'ida kamar guda ɗari da talatin ba wanda ake samu tattare da shi yana da yawan gaske daga cikin waɗanda suka yi magana akan fa'idodin da ake samu cikin alkhallu akwai ibn al-qayyim al-jawziya yana cikin zadul ma'ad mujallar na hudu shafi na ɗari uku da shida ya ce wa khallul khamri yanfa'ul ma'ida al-multahiba idan mutum yana da kumburin ciki matuƙar ya sha wannan tsinin insha Allah zai warke wa kama safra idan mutum yana da cuta cutar koriya wacce take cikin mutum wanda ke samun saifa kamar abin da ya shafi yellow fever ko cuta na hanta idan yana amfani da wannan imi zai warke wa yadfa'u dararal adwiyatil qattala idan mutum ya sha magani yana tsoron wannan magani zai cutar da shi ko wanda ya sha poison a hali na kuskure da zai sha wannan tsini Allah zai kare shi daga sharrin wannan poison din wa yukhallilu al-labna wad-dama idza jamada fil jawfi haka nan mutumin da ke shan madara ko kuwa ya kasance mutum ya samu matsala na kumburin jini da sauransu wannan tsini yana amfani ibn al-qayyim yace wa yanfa'u at yana amfana ga saifa na ɗan adam wa yadfa'u wa yadbaghu al-ma'ida yana taimako ga ainihin cikin mutum ya samu cikakkiyar lafiya wa ya'qilul batna wa yaqfa'ul atasha yana katse kishi ga mutumin da ke zama kamar misali a waje mai zafi da sauransu in yana yawan amfani da wannan tsimi din ba zai rika shan ruwa kamar kai wanda baka amfani da shi ba wa yamna'ul warama haythu yurid an yuhdisa wa yu'inu 'ala al-habma yana taimakawa wajen narkewar abinci ga wanda ya samu constipation kamar misali kumburin ciki kenan saboda cin wani abu a sannan yana taimakawa wajen warkar da maruru da sauransu wa yabadul balgam wa yulatiful aziyatil ghaliba hatta abinci wanda ke da tauri idan aka sa masa wannan tsimi na alkhallu sai ya koma yana da laushi kamar misali in ka tafi kasar larabawa zaka ga ba za su gasa nama ba sai sun zuba masa wannan alkhallu din vinegar idan aka zuba ma nama vinegar ko kifi ko wani abu to za ka samu naman yana da laushi wa ya riƙo dama wa iza ta mababihi ibn al ya ce da mutum zai kurkura baki da shi mufhinan idan ya dumama shi lokacin da yake da zafi haka na fa'amin waje al-asnan idan yana fama da ciwon haƙora insha Allah zai samu sauƙi wa qawwal lisa sannan yana ƙarfafa dasori na mutum yayi magana mai tsawo cikin littafinsa zadul ma'ad ibn qayyim kuwa wanda ya gabatar da wannan maganar ya kai kamar shekaru 700 rabuwansa da duniya a yanzu bare kuma abin da ya karu tattare da fa'idar da ke cikin wannan tsini na alkhallu wajen bincike na malaman zamani mu dawo ga wannan hadisi na Anas bin Malik bulugul maram wannan hadisi ya kunshi kamar matsaloli guda biyu abu talhatal ansari ke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya rasu daga dukiyar da ya bari aka samu giya wannan giya ana iya tsinka ta a maishe ta tsini a yi amfani da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a don haka abu na farko da muke fahimta wajen wannan hadisin annal khamra tahawwalu ila khallin bi tariqatayn giya ana iya mai she ta tsini ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko bi fi'ilil adami dan adam yana iya wato cire ma giya alcohol da ke cikinta ta koma kamar kunu yadda mutum zai iya shanta ba tare da ta bugar da shi ba wannan abu sananne ne tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa abu talhat al-ansari ke tambayan manzon allah shin ya rasulallah wannan giya da aka samu cikin dukiyan gado ana iya tsinke ta a cire mata alkohol domin alcohol da ke cikinta shi ke sa mutum ya samu maye in ya sha idan aka cire wannan alkohol din wannan giya ta zamanto kamar kunun zaki ko kuwa kace mata tsini wanda shine al-idan abin al-khallu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yaba masa hanya ta farko da ake wato cire alkohol na giya a mai sheta alkhallu shine dan adam yayi wannan abu sananne ne tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam hanya ta biyu wata tahawwalu bi nafsiha ita kanta giya tana iya canzawa ya zamanto alkohol ɗin da ke sa a samu maye daga cikinta ya tafi saboda haka ta zama kamar kunu ta zama to alkhallo wannan tsini don haka an samu matsaloli guda biyu wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne sananne mutum yana iya canza giya ta koma tsini sannan ita kanta giyan tana iya canzawa da kanta ta koma tsini fal'awwal manhiyun an isti'imalihi mutum ya canza giya ya maishe ta kunu ko tsini wannan haramun ne fayajibu iraqatul Lati ta tahawwalat ila kallin da fi'lin adami wa qasdihi idan dai mutum ne yayi wani abu wanda ya sanya giya wato ta rabu da wato alcohol da ke cikinta Yanzu ba za ta sanya maye ba to wannan tsini ba za a sha shi ba haramun ne shine abin da ya tabbata cikin hadisin Anas bin Malik lokacin da Abu Talha ke tambayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, al-khamru tuttakhadhu khallan qala la shin giya ana iya maishe ta al-khallu a mai da ita tsini yi amfani da ita Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ba a iya mai da ita imi bi ma'ana idan mutum ya mayar da giya ta koma kunu ko ta tsula ma giyan ruwa ko ta sanya mata wani abu wanda zai kawar da ainihin alkohol da ke cikin ta ɗin ba za a yi amfani da wannan giyan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zubar da ita wasani amma mas'ala ta biyu an ta khamru ila khallin bi nafsiha ita kanta giya ya zamanto ta rabu da alkohol da ke cikinta sai ta zamanto kamar kunun zaki ko ko ka ce mata tsini fa hadhihi istihalatun bi nafsiha duna fi'lin adami ita da kanta ya zamanto ta canza malamai suka ce fala ba'sa biha babu laifi dan musulmi ya dauki wannan giyan da ta canza da kanta ta koma tsini ya sha tunda ba ta sanya maye ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha uku shafin ɗari da hamsin da biyu al'imamun nawawi ya ce haza dalilu shafi'i wannan shine dalilin al'imamun shafi'i wannan hadisin na anas bin malik wal jumhur da kuma akasarin malaman sunna annahu la yajuzu takhlilul khamri haram ne wato amai da giya ta koma tsimi wala taqhuru bi taqlil kuma da an cire alcohol da ke cikin giya wannan giyan bata zamanto tana da tsarki ba haza iza khallalaha bi khubdin aw basalin aw khamira abinda suke a zamanin da idan aka jefa albasa a cikin giya ko aka jefa mata ah, wato wani gutsuran waina haka kawai a sa mata ko kuwa a saka mata abin da ake cewa khamira shine yeast yeast da ka sani waɗanda masu kamar eh, kwaɓa fulawa da sauran suke amfani da shi to yeast musamman akwai wanda suke sanyawa a giya ta giyan ya zamanto ta rabu da wannan alkohol din au gairi zalika mimma yulqa fiha eh, al-imam an-nawawi yace daga cikin abubuwan da akan jefa ma giya a dalilinsa ya zamanto alkohol da ke cikin giyan nan ya fita al'imamun nawawi ya ce baƙiyatun ala najasatiha idan ya zamanto ɗan adam shi ya aikata wani abu magiya wanda a dalilin haka ya zama alkohol ɗin da ke cikin giyan ya rabu da ita wannan giya ba za a yi amfani da ita ba kaga dai ko da shike babu alkohol a cikin giyan don haka ba za ka bugar ba in aka sha kamar an sha tsini ne ko kuma kunun zaki ko wani abu amma haramun ne me yasa saboda wani ne ya canza din kuma babu mamaki a ƙoƙarin canzawan shi ya zamanto giyan ba ta gama ko ba ba musamman ma ba take ne take canzawa din ba takan ɗauki lokaci don haka inda an halarta amfani da giya a lokacin da ɗan adam ya yi ƙoƙarin cire mata alkohol kenan mutane za su koma shan giya ɗin don baka da tabbacin wannan giya da aka jefa mata yeast ko aka sa mata albasa ko wani abu shin ta riga ta rabu da alkohol ɗin ko ko akwai saura ba za ka tabbatar ba ƙarshe sai ka sha ka samu maye sannan za a gane wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta in dai ɗan adam ne zai aikata wani abu wanda zai cire ma giya alkohol to wannan giyan ko da alkohol din ya rabu da ita ba za a yi amfani da ita ba wa amma bi nafsiha al-imam an-nawawi yace amma ita kanta giya sai zamanto ta rabu da alkohol da ke cikin ta fa fi taharatiha to shin wannan giya tana da tsarki ko ko a'a a nan ne aka samu saɓanin fahimta yake ba da eh, misali da mazhabar shi ta al'imamin shafi'i yana cewa asahhu kuma taqhur mafi inganci shine wannan giya tana da tsarki tunda da kanta ne ya zamanto ta rabu da wannan alcohol هذا الذي ذكرناه من أنها لا تفر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور abin da muka faɗa cewa in dai ɗan adam ne ya aikata wani abu don ya cire ma giya alkohol wannan giya ba ta samu tsarki ba yace wannan fahimta ce ta Al'imamu Shafi'i fahimtar Al'imamu Ahmad bin Hanbal fahimtar akasarin malaman sunna wa qala al-Auza'i wal Layth Abu Hanifa takhur amma kamar al-Imam al-Auza'i zuwa ga al-Imam Abu Hanifa su suna cewa wannan giya tana da tsarki ko da mutum ne ya canza ta illa da ya aikata haram domin abinda manzon Allah ya hana ne cikin wancan hadisi na Anas mazhaba ta Al'imamu Malik sai aka samu kamar fahimta kashi uku inji al-Imam nawawi yana cewa ha anhu anna at haram an samu fahimtar Al'imamu Malik cewa idan ɗan adam ya cire magiya alcohol ya aikata haram amma wannan giya za a yi amfani da ita inji Al'imamu imam Malik rahimahullahu ta'ala bi ma'ana za a iya shanta domin a wannan lokaci ba a zama ɗimi don haka tun da babu abin da ke sanya ɗan adam ya samu buguwa ya riga ya fita daga cikin wannan giyan al'imamu malik fahimtar farko ya ce wato anna takhlila haramun abin da aka yi na cire alkohol ɗin an aikata haramu falau khallalaha afa don haka idan mutum ya yi ƙoƙarin raba giya da alkohol ya saba umarnin annabi muhammad duk da haka alimamu malik ya ce wa tahurat tana da tsarki za a yi amfani da ita ƙaunin farko kenan wa aka sake samun wani ƙauni kuma na alimamu malik haramun wala tatahur idan mutum yayi ƙoƙarin cire magiya alcohol yayi haram saboda ya saba maganar annabi sallallahu alaihi sannan kuma giyan bata tsarkaka ba duk da cewa alcohol ɗin da ke cikinta ya fita amma kuma ba daidai bane ya amfani da ita wato ba ta matsayin ɗimi ƙauli na uku yake halalun wa taqhur idan mutum ya yi ƙoƙarin cire alkohol daga jikin giya to ba a cewa ya yi haram sannan kuma abin nan ana iya amfani da wannan giya tunda an riga an raba ta da alkohol fahimta kashi uku daban-daban aka samu wajen al'imamu malik amma fahimta mafi inganci al'imamu malik yana tare da mafi yawan malaman sunna menene suke cewa haramun ne musulmi ya yi ƙoƙarin cire alkohol daga jikin giya don ya yi amfani da giya amma in ya cire alkohol ɗin halal ne a yi amfani da wannan alkohol ɗin amma haramun ne a yi ƙoƙarin cirewan amma idan aka cire na'am halal ne don an yi amfani da wannan shine galibi abin da malaman sunna suka faɗa ah, wannan magana ta al-imam an-nawawi tana cikin sharhu sahih muslim inda yake sharhan hadisin ah, Anas bin Malik wanda ya bada labari game da Abu Talha tambayan da yayi game da giya da aka samu daga cikin dukiyan gado haka kuma littafinsa da ake kira Rawbatu Talibin wa Umdatul Muftin littafin al-Imam an-Nawawi kitabur rahani mujallar na hudu shafi na saba'in da biyu ya kawo faslun fi takhallulil khamri wa takliliha. ya yi babi musamman akan matsala ta cire alkohol daga jikin giya sai ya ce alhamru nau'ari. ya kamata ku sani giya iri biyu ce a ka'idar musulunci ahaduhuma giya na farko muhtarama wannan giyan tana da daraja me yasa aka ce tana da daraja وهي التي اتخذ أصيرها ليصير خلا أصلي أن شري جيا أما نيا دا أكاين شري جيا بعدن أي جيا بني أنا قوكريني أسامر دتني إني الخل نعم matakin da aka bi tsari ne irin na giya amma me niyyar ka saboda ka samar da tsini na alkhallu saboda ka samu vinegar wannan ana ce masa giya al-muhtarama in ji al-imam an-nawawi giya ce saboda hanya guda take uh, ta hada su da giya wa inna ma kanat muhtarama al-imam an-nawawi yace abin da yasa aka kira ta giya mai daraja li'anna ittikhaz al-khall ja'iz bil ijtima uh, bil ijma saboda baki daya malaman sunna sun ce halal ne mutum ya samar ma kansa imi na alkhallu ba ma halal kawai ba yana daga cikin abincin annabi Muhammad ya za a yi a samu wannan ini na alhallu sai an bi matakin samun giya saboda haka wannan sai ka kira shi giya mai daraja me yasa aka ce mai daraja saboda abincin manzon Allah amma kuma ba giyan bace me yasa aka kira ta giya saboda hanya guda ta hada su in al-Imam an-Nawawi wala yanqalibu al-asiru ilal al-hamuda illa bi tawassut shidda annan usani giya na biyu gairu muftarama ita ce mara daraja wa hiya allati ittukhiza asiruha lil khamariya ita ce wadda dama can ita wannan giya wacce an yi kokarin shirya ta ne saboda a samu giyan ba don a samu wani tsimi ba ah, babu shakka matakai guda biyu din nan dukkan su wato suna bin hanya guda ne mataki na samun alkhallu da mataki na samun giya suna bin hanya guda ne ka duba littafin almuntaka sharha na muwatta na al'imamu malik littafin al'imamu baji rahimahullahu ta'ala mujallar na farko shafi na talatin da biyu yace gaira an ya ta'arraba fi zalika anna tilka khamrun zaka ce eto eh hanya guda ta haɗa su da yadda ake samun tsimi da yadda ake samun giya sai ce na'am amma ka kwanda sani tilka khamrun wancan giya ne da bihal khamra wanda yayi nufin yayi dama tun daga ranar farko nufinsa shine ya samu giya wa amma ma lam yaqsid bihi khamran amma in ba a yi nufin a samu giya ba aka tsuma wani hatsi wa inna ma da bihi khalla ya zamanto an yi nufin a samu wannan tsini ne na al fa hukmuhu ghayru hukumi ma qasada da bihil khamra da haka hukuncinsa bai yi daidai da hukuncin wanda ya nufin ya samu giya ba haka nan ibn eh, hajar ya faɗa shi ma cikin fathul bari mujallar na goma shafi na hamsin da shida yana cewa alhukumu ya duru ma'al illa shi hukunci yana tafiya ne tare da illar da ta samar da shi wal illa fi tahrimil khamri al iskar me ake la'akari da shi game da giya bugarwa don haka in babu wannan bugarwan to wannan giya da ita da tsini matsayinsu guda halal ne musulmi ya sha Allah ya sa ana ganewa abin da ake la'akari da shi game da giya shine bugarwa wato alcohol wanda ke cikin giya shine abin la'akari ba ruwan giyan ba in ji al'imam uh, ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari fok mahma wujidal iskar duk abin da aka yi aka samu maye da taharim an samu abin da Allah ya haramta idan babu bugarwa to wannan ruwa da zaka sha babu wani haramci a kansa in ka duba bayanin Sheikhul Islam Ibn taimiyya cikin Majmu'u Fatawa mujallar na 21 shafi na 503 shi ma yana cewa li'annu kana qad fu'ila muharrama idan dai aka yi nufin wato misali mutum ya tafi ya sayo giya da ya soye giya me ya sa yana so ya samu alkhallu ya za a ya samu alkhallu shine ya cire alkohol din da ke jikin giya don da zaran an cire alkohol da ke jikin giya wannan giyan ya koma alkhallu ya koma tsimi maimakon ka bi matakin da ake bi na samun ɗini sai ka je ka sayo giyar gaba daya saboda ka sanya ma giyan abin da zai cire alkohol to tun da har ka sayo giyan da nufin ka mai da shi ya koma tsini ka aikata haramun domin abinda abu talha ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kenan ya rasulallah an samu giya cikin dukiyar gado shin muna iya cire alkohol din giyan mu yi amfani da shi a matsayin tsini manzo Allah ya ce la kaga bai baka damar ka nemo giya da nufin ka kamar sheshi ya zamanto tsimi ba ka sanya masa wani abu wanda zai cire masa alkohol da ke cikinsa don ka yi amfani da shi ka sha haka ne in ka duba fatawar lajina mujallar na 22 shafi na 92 malamai suna cewa alhamru ta jibo iraqatuha ita giya wajibi ne a zubar da ita li'amrin nabi saboda umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam بذلك حينما نزلت nazalat uh, al-ayatan fi tahrim al khamri lokacin da Allah ya saukar da ayoyi guda biyu waɗanda suke haramta shan giya wa ya harumu ibqa'uha haramun ne a bar giya a gidan musulmi wal intifa'u biha ala haliha haramun ne a yi amfani da giya akan halin da take ciki wa ya harumu tahawiluha an khamariyatiha bi tahlil kuma haramun ne ka samo giya saboda ka cire mata alcohol ka mai sheta ta koma tsimi yana da kyau mu gane asali vinegar wato shine alkhallu wannan tsini din babu damuwa dan kafiri ne ya tsara shi misali vinegar da ake samu a yanzu galibi zaka samu an kawo su ne da kasashen turai alkhallu to ko da kafirai ne suka tsara tsimi halal ne musulmi ya sha wannan babu shakka a kansa ka duba bayanin da ibn Uthaymeen ya cikin a cikin littafin sa Asharhul Mumti' mujallal na farko shafin 250 yace wa haka za ya khallu al-ati min al-yahudi wan nasara idan dai ya kasance tsimi an samu wajen yahudawa ko aka samu wajen nasara halalan tahiran halal ne kuma mai tsarki ne kana iya amfani da shi kuma ko da su ɗin asali giya ne suka maishe shi ya koma tsimi babu laifi don kai ka saya eh, ya ce domin abinda manzon Allah ya haramta shine musulmi ya mai da giya ya koma tsimi shi ko kafiri ana shi gani halal ne ya mai da giya ta koma tsini to tunda ana shi gani eh, li'annahum fa'alu zalika ala wajhin ya'taqidu hillahu su kafirai sun canza giya ya koma tsini kai musulmi ba kai ka mai da giyan ya koma tsini ba dan ka sayo wannan tsini ka sha ba a cewa kai laifi ka'idar ita ce abin da ibnu hajar ya faɗa shin akwai bugarwa cikin abin da ka sha ko babu matukar babu alkohol a ciki halal ne ka sha idan kuwa akwai bugarwa to haram ne ka sha abin da ya bambanta tsakanin giya da tsini kenan fal khallu wal khamru min aslin wahidin yana da kyau mu sani da tsini da giya asalinsu guda ne don haka yasa ake cewa ummul khallu hiyal khamru giya ita ce uwar tsini malamai suna faɗin haka wanda wani malami da ake kiransa abu mansur as-sa'alibi abdul malik bin muhammad wanda ya rasu hijira na da shekara 430 shekaransa 1002 da mutuwa yanzu wannan malamin ya faɗa cikin littafinsa da ake kira simarul uh, qulubi fil mudafi wal mansub ana kiran wato giya ummul khalli uwar tsini me yasa ake kiran giya uwar tsini saboda hanyar yin su guda ce bari ba ku misali kana iya yin tsini din nan yadda muka faɗa kuma shi tsinin nan ana yin sa da kowane ɗan ice matukar yana da suga a cikinsa saboda wannan suga, daga jikinsa ne ake samun alkohol, matukar babu wannan suga ba za a samu ba saboda haka duk wani dan ice wanda ke da zaki kamar misali a tufa da inabi ko dabino ana iya yin wannan tsimi da shi ah, misalinsa kamar yadda malamai suke badawa game da yadda ake tsimi na dabino in ka samu dabino adadin yadda kake so kamar misali ka samu mudu guda ko mudu biyu ka samo gora ka zuba wannan dabino a ciki ya zamanto kashi biyu wato cikin uku na wannan gora ruwa ne kenan one third na goran shine dabino sai ka zuba masa ruwa two third ya zamanto kuma an samu one third na goran ya kasance babu wani abu ka dan bar alawus karka cika wannan gora abin nan har zuwa samanta ka zuba ka kasa goran kamar kashi hudu kashi guda dabino kashi biyu na goran ruwa ne kashi ɗaya na goran yamci ne wurin ka bar alawus ne saboda iska idan ka samo dabino ka zuba kuma dabino nan kowane iri baya bukatar sai ka nika shi duk da cewa akwai masu nikawa kamar misali idan inabi za ka yi amfani da shi ko kuma tufaf idan za ka yi amfani da apple sai ka yanyanka shi ka zuba ba za ka sa mai ruwa ba in ka zuba shi a cikin wannan gora ko galan ko wani abu ya zamanto dai yana da karamin baki yanda za ka iya sanya kyalle a sama ka ɗaure ba za ka sa murfi ka rufe ba kyalle mai tsafta za ka sanya a saman shi bayan ka wanke kayan yanka ka zuba idan dabino ne da yake busasshe ne ana zuba masa ruwa tuta amma idan kamar misali efulle tunda shi dama matan yana da ruwa a cikinsa ba za ka samu ruwa ba sai ka yanyan shi sai ka zuba shi in ka zuba sai ka kawo kyalle ka ɗaure bakin wannan gora idan ka ɗaure bakin wannan gora sai ka kyale shi a wuri wanda ke da ɗan ɗumi babu sanyi ya samu kwana goma sha biyar amma a kowace rana za ka zo kana jijjiga wannan gora na wani lokaci ka aji yau da gobe wannan apple da ka yanka, ko ko dabinan da ka zuba cikin wannan ruwan nan me zai faru da shi zai narke narke wannan da yayi kaga ya tsuma ne yasa ya narke don haka yasa ake kiran ruwan tsimi in ya tsuma zai kai ga ya narke bayan ya samu kamar kwana goma sha biyar sannan sai ka zo ka kunce bakin wannan gora sai ka zuba shi a cikin wani kyalle ko rariya ka tace ruwan da ya taru kadai sai ka samu wani goron kuma mai tsafta ka wanke ka zuba ruwan nan a ciki ka sake sanya masa wannan kyalle ka daure bakinsa to a nan in ka bar shi ana son ya samu kamar wata biyu da za ka kawo wani abu ka sa a ciki wani kamar misali wata roba da za ka ga irin alcohol da ke fitowa hanyar da ake bi kenan a yi giya kuma wannan hanya ita ce ake bi a yi tsini tsini na me ya bambanta su kamar misali tsini na dabino a lokacin da ka sanya shi a cikin ka sanya dabino a cikin wannan gora ka zuba ruwa ka ɗaure bayan kwana goma sha biyar ka ɗebo ruwan ka matse ya zama to ruwan kaɗai ka sake zuba shi a cikin wani gora sai ka sanya wani kyalle ka ɗaure bakinsa to sai ka kyale shi sai ya yi kwana arba'in in na dabino ne bayan kwana arba'in kana kunce bakin da ka juye za ka ga ka samu bayanaka ka samu alkhallu irin wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi amma idan kwana arba'in bai cika ba ka bude to wanda duk ya sha ya sha giya don haka in ka ɗauka sai ka lura hanya guda ta haɗa alkhallu da kuma alhamru shi alkhallu ya zamanto ƙarshen al'amari shi ya samar da alkhallu amma giya fa kafin a kai ga matsayin alkhallu ake samun matsayin ake samun giya me yasa ya zamanto alkhallu saboda an kyale alcohol din yayi ta fita daga cikin abin da ka tsuma din tsimin nan da kai alcohol da ke ciki yayi ta fita da kansa har ya kare fita da ya gama fita din sai ya zamanto ya bar maka tsimi ne wanda duk ya sha zai ji zaki ne kawai babu wani abin da zai bugar da shi amma idan baka bar wannan alcohol din ya gama fita ba sai ka sha wannan ruwa to babu shakka giya ka sha saboda haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tsini da ake kiransa alkhallu akwai tsini da ake kiransa annabiz kuma kowane ɗaya daga cikinsu akwai hanyar yinsa wanda insha Allah muna fatan za mu kawo ga bayani a kansa ta inda za ka gane bambancin annabiz da kuma alkhallu to in ka lura hanya guda ta haɗa su da giya da alkhallu akwai alkhallu da ake kyale shi sai ya shekara biyu kafin a yi amfani da shi kamar misali na attufa ko kuma alkhallu na al'inab idan aka ɗaura bakin sannan a kyale shi sai ya kai shekara biyu kafin a bude ya yi amfani da shi wani yakan fi haka wani yakan kasa amma shi dabino daga kwana arba'in yake zama alkhallu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu gane abu na farko da muke fahimta cikin wannan hadisi na Anas bin Malik shine haramun ne musulmi yayi kokarin canza giya dan ya koma alkhallu Allah ya sa mun gane yadda ake alkhallu da kuma alkhamru hanya guda ta hada giya da alkhallu amma ita alkhallu tsini ana kyale abin da aka tsuma har alkohol da ke cikinsa ya gama fita bayan ya gama fita shine sai a ce an samu tsini shi kuwa giya ba a kyale alkohol ɗin ya gama fita sai a ba a yi amfani da shi wannan shi ya bambanta su to da zaran an yi giya annabi sallallahu alaihi sallam ya ce haramun ne a yi ƙoƙarin canza shi ya koma alkallo domin akwai hanyar da suke bi amma idan shi da kansa ne giyan ya zamanto alkohol ɗin ya fita daga cikinsa akasarin malaman sunna suka ce halal ne ka yi amfani da shi Allah ya sa mun gane الثاني من أحكام abu na biyu da muke fahimta cikin hukuncin da ke cikin wannan hadisi ka lura da yadda ibnu hajar eh, yanda ibnu yayi babin da muke karantawa babi na biyu babi na uku yana cewa babu izalatin najasati wa bayaniha babi game da kawar da najasa abinda ibnu hajar al-asqalani yake nufi giya najasa ce don haka yasa ya kawo hadisin Anas ya sanya a wannan babi to wannan kauli guda ne daga cikin kauli biyu da aka samu na fahimtar malaman sunna akwai sabani shin giya najasa ce ko ko ba jasa ba ce domin ya kawo hadisin nan a karkashin babin bayani a akan najasa kamar yana nufin cewa ita giya najasa ce malamai fahimta su ta kasu kashi biyu jumhuru ahlil ilmi akasarin malamai hakika suna cewa ita giya babu shakka najasa ce akasarin malamai yana da kyau mu bambanta najasa da kuma haramun giya haramun ne musulmi ya shata wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna ya za a yi a samu saɓani tsakanin malamai baya ga cewa ayar alkur'ani ta haramta sannan hadisan manzon Allah su ma sun haramta akwai littafin da aka rubuta na sharhin risala sharhin risala na ibn abi zaidin alqairawani wanda ake kiransa Alfawaki dawani sharha de na risala ta ibn abi zaidin alqairawani in ka duba cikin wannan littafi yana cewa an samu Al'ijima'u, ijmau ala taharimi shurbiha malaman sunna kaf sun tabbatar da cewa haram ne musulmi ya sha giya babu wani malami wanda zai ce maka halal ne a shagiya haramun ne saboda aya ta alqur'ani ta tabbatar da haramcinsa hakanan kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakanan al-Imam al-Qurtubi cikin tafsirinsa a mujallar na shida shafi na 289 wa hadha thabitun ala lisan nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai da dama sun tabbatar mana ita giya haram ne musulmi ya shata kamar misali hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamru ummul khaba'is giya ita ce uwar zunubai uwar duk abin da Allah ya haramta ita ce giya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man sharibaha wanda ya sha giya lam yaqbali Allahu minhu salata arba'ina yawman Allah ba zai karbi sallansa ba tsawon kwana arba'in daga ranar da ya sha giya ko da ya dawo hayyacinka daga ranar da ya sha giya ba za a karɓi sallarsa ba sai an samu kwana arba'in in ji annabi muhammad in mata in ya mutu wahiya fi batsinihi tana cikinsa mutum ya mutu akwai tarfin giya a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mitatan jahiliya wannan mutumin ya yi mutuwar jahiliya wato kamar mutum ne ya mutu a zamanin da kafin a turo annabi muhammad kamar mutum ne ya mutu a tsakanin arna Allah shi kare mu hadisin nan ingantacce ne yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1854 ko da wannan hadisin kadai muka samu ya isa ka gane giya haramun ce manzon Allah ya ita ce uwar zunubai manzon Allah ya wanda ya sha ta Allah bai karban sallarsa na kwana arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam na uku ya ce wanda ya mutu giya na cikinsa wannan mutumin ya yi mutuwan kafirci bi ma'ana ya yi mutuwa kamar wanda ya mutu a tsakanin arna Allah shi kare mu fadalla hadal hadith ala hurmati shurbil khamri kaga zahiri ba tare da an maka wani bayani ba da ka ji hadisin nan ka san shan giya haramun ne ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cikin sahihu muslim hadisi na dubu biyu da uku manzon Allah ya ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun duk abin da ke bugarwa giya ne in ji annabi muhammad duk abin da zai canza hankalin dan adam giya ne wa kullu khamrin haramin kuma dukkan giya haramun ne fadallar hadisa ala anna kullama khalata al-akla wa askara fa huwa khamrun kaga wannan hadisin ya tabbatar mana duk mutumin da zai sha wani abu da wanda ya sha zakami da wanda ya ɗauko ƙwaya ya afa da wanda ya sha ganye wiwi duk abin da za ka sha ya canza ma hankali manzon Allah ya ce giya ne domin ba baya bukatan fassaran wani malami kullu mutirin Hamru. duk abin da ya bugar giya ne da wanda ya sha eh, giya ita kanta da wanda zai kafa bakinsa akan masai wai saboda ya bugu da wanda zai sha bula duk abin da ɗan adam zai sha saboda ya samu maye babu shakka annabi muhammad ya ce ya sha giya wannan ba maganar wani malami ba ne maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin da yawa akwai waɗanda suke shan ganye suna ganin kamar ba giya ba ce ai shi ba ya san a ce mar ɗan giya saboda abin da yake sha wiwi ne Ko da ganye da giya duk suna sanya maye annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mufkirin khamr duk abin da zai canza hankalin dan adam ya cire mai tunani ya sanya shi a cikin hali na maye wannan abin giya ne walau lam yaskar almutanawil bil qadar alladhi tanawalahu minhu malamai suka ce kuma ko da a ce mutum bai sha daidai kimar da za ta sa ya bugu ba domin akwai wanda ke cewa ai ci wiski idan aka sha dan kofi ɗaya to yana maganin sanyi to ko da dugo ɗaya ne mutum ya sa a bakinsa Allah bai karɓan sallansa tsawon kwana arba'in ba sai ka sha yawan yadda zai sanya ka maye din ba matukar an san abin yana sa maye to idan mutum ya sha komi kankantansa wannan abin yana daidai da wanda ya sha ya samu buguwa a kansa wala ibrata lil asma'i fil hukmi alaiha ba a la'akari da sunan abin da ka sha sha kai zuƙa kai kurba kai ko sheka kai duk abin da kai in dai hankalinka ya gushe ka sha giya in ji annabi muhammad wal khamru haramun don haka wannan ittifakan babu saɓani akai yana da kyau mu gane cewa giya haram ne wannan babu sabani akai amma cewa giya najasa ce nan ne aka samu sabari mu bambanta haram da kuma najasa babu sabani akan haramcin shan giya amma shin giya najasa ce idan aka ce giya najasa ce kenan kana aje ta da ita da fitsari matsayin su guda idan fitsari ya taba jikinka babu hali kai ibada ko saboda mai najasa ta taba jikinka to shin giya najasa ce idan aka ce mata najasa to idan giya ta taba jikinka in kayi ibada wannan ibada ba ta inganta ba saboda giyan najasa ce na'am akan wannan matsala na cewa giya najasa ce aka samu sabanin fahimta na malamai kashi biyu anan ne Ibn abdul barri yayi kuskure Allah ya masa rahama a littafin sa at-tamhid sharha na muwatta mujallal na farko shafin 245 yana cewa an samu ijima'i na malaman sunna akan cewa ita giya najasa ce na'am inna ma qaulul jamahir. akasarin malamai abinda suka faɗa kenan amma ba duka ba babu shakka galibin malaman sunna suna cewa giya najasa ce a shugabannin mazhabobin nan guda hudu kamar misali al-imamu abu hanifa yace giya najasa ce ka duba bada'i usfana'i mujallal na goma sha biyar ɗari hudu da hamsin da takwas Al'imamu malik bin anas Allah ya ji kansa yace giya najasa ce ka duba al-muntaka sharh al-muwatta baji mujallal na farko shafi 32 al-imam shafi'i yace giya najasa ce ka duba littafin sa al-ummu mujallal na farko shafi na 69 al-imam ahmad bin hanbal ah, Allah ya ji kansa al na al na haka nan malamai da dama suke faɗa akasarin malaman sunna kuma wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba Sheikhul Islam yana da fahimtar cewa giya na jasa ce to amma fa ba duka malaman sunna bane wasu malaman ba su sallama ba suka ce allan baran giya ba na jasa bace na'am shan giya haram ne amma ita kanta giyan a ce mata najasa a'a ba su yarda ba daga cikin waɗanda ke wannan fahimta akwai malamin al'imamu malik shi al'imamu malik yana da fahimtar giya da jasa ce to malamin sa a ra'ayi Allah ya masa rahama ya ce a'a giya ba na jasa ba ce ga allaisu bin sa'ad sannan ga almajirin al'imamu shafi ida ke kiransa al'imamu muzani ka duba tafsirin al'imamu kurtubi inda ke fassara ayar haramcin giya zaka ga inda ya ɗauko magana mai tsawo yana bayani a kai yana mujallar na shida shafin ɗari biyu da tamanin takwas kuma wannan fahimtar ita ce al'imamu shaukani ya ce kafirin jayan hujja ka duba littafin sa da ake kira addurarul bahiyya kitabu tahara faslun najasati da kuma sharha da yayi ma littafin arrabatun nadiyya hakanan al'imamu sana'ani sanani mai littafin subulus salam yace giya ba najasa bace ka duba mujallar na farko shafi na 42 in ka dawo malamai na zamanin yanzu waɗanda aka ji da su a duniya kamar misali Muhammad nasiru Al-Albani yace giya ba ba ce bin Baz Allah ya ji kanshi yace giya ba ba bace Ahmad Shakir yace giya ba jasa bace ka duba ta'aliki da ya juz'i na farko littafin Al-Muhalla haka nan Muhammad ibn Salih Al-Usaymin yace giya ba najasa bace ka zo fatawassa da kuma asharhul mumti ala zadil mustanqi juz'i na farko babu izalatin najasati haka abu malik kamal bin sayyid salim littafin sa da ake kira sahihu fiqh sunna juz'i na farko a don haka malamai fahimtar su ta kasu kashi biyu akasari suna cewa giya najasa ce don haka in ta taba ka najasa ta taba ka wasu malamai ba su da yawa suka ce ba najasa bace inda aka samu saɓani shine ta wajen fahimtar ayar da take suratul ma'ida aya ta 90 ya amanu ya ku waɗanda suka yi imani innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku sani innamal khamru ita giya wal maisiru da caca wal ansabu da abin da ake kafawa a bauta masa wal aslamu da kifiya da ake dara da shi rijisun dukkan su kazanta ne min amali shaitani suna daga aikin shaitan fajtanibuhu sai ku nisance shi la'allakum tuflihuna da fatan ku tsira waɗannan malamai fahimtar ayan nan ta sa aka samu saɓani a tsakaninsu waɗanda suke cewa ita giya najasa ce suna kafa hujja da wannan aya hujjarsu ita ce Allah ya haɗa giya cikin wasu abubuwa a ƙarshe sai ya ce rijisun kazanta ne don haka kenan ana nufin giya najasa ce don kalma ta arrijisu ka koma suratul an'ami aya ta 145 Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun kaga kalmar rijisu a waccan aya ta suratul an'am ta shafi abubuwan da Allah ya haramta almaitatu mushe najasa ne daman masfuhan jini da ya zuba bayan an yanka dabba najasa ne lahmu khinzirin naman alade najasa ne fa innahu rijisun suka ce don haka kalmar rijisun ta zo a waccan aya ta suratul an'am sannan kuma ta zo a waccan aya ta suratul ma'ida da take bayanin hukuncin giya don haka sai a ce giya tana da ma'anar najasatul hissiya wa najasatul ma'anawiya domin ita najasa ma'ana biyu ta ɗara akwai najasa ta zahiri akwai najasa ta baɗini kamar misali idan aka ce kafiri najasa ne ana nufin najasa na ne ba najasa na zahiri ba don haka sai a ce najafa alhissiyya ita ce take kamar fitsari wannan ita ce najasa ta zahiri wanda duk fitsari ya taɓa jikinsa najasa na zahiri ya taɓa jikinsa amma idan aka ce kafiri najasa ne wannan najasa ma'anawiya najasa ce wato ta baɗini don haka don kayi alwala sai kai musafaha da kafiri alwalanka bai ɓaci ba duk da cewa ka taba najasa wani irin najasa ba najasan zahiri ba ne najasa ne na baɗi ne domin ranta ne ke da najasan ba jikinsa ba amma fitsari fa najasa ne na zahiri da kuma ne saboda haka suna ɗaukan giya ita ma tana da najasa kashi biyu najasatul khamri najasa hissiya wal ma'nawiyya da sai dai kuma waɗannan malamai da suka ce giya ba najasa bane sun yi martani suka ce ba mu yadda ba wannan hujja da kuka bayar akwai gyara a kai wannan fahimta da kuka samu game da ayoyin alkur'ani waccan aya ta suratul ma'ida da waccan aya ta suratul an'am inda Allah maɗaukaki ya yi amfani da kalmar arrijisu kan wannan kalma ta arrijisu shine za a ce giya najasa ce eh, ba za a sallama ba domin dalilai guda hudu na ɗaya inna Allah qayyada rijisa bi qawlihi lokacin da Allah ya ce rijisun ma kalmar rijisu qaidi sai ya ce ne min amali shaytan Allah da kansa da ya faɗi kalmar rijisun giya rijisun kazanta ne sai Allah ya ce min amali shaytan daga aikin shaiɗan. fa huwa rijisun amali don haka ashe ah, giya kazanta ce ta aikin shaiɗan. walaita rigisan ainiyan amma ba kazanta ce ainiyan wato na zahiri yadda matsayin fitsari yake ba zatiyan bi ma'ana annahu qabihun aw muharramun wato abinda Allah yake nufi giya tana da muni giya haramun ce don haka yasa Allah ya danganta giya da aikin shedan min amali shaytan wato bi hamlihi alaihi wa tazyinihi shedan shi yake sa mutum ya sha giya ya kawatar masa ai giya tana da kyau da sauransu ka duba tafsirin al-Imam Shaukani da tafsirin al-Imam Baibawi da tafsirin al Sa'adi na wannan ayar da muka karanta zaka ga bayani dalili na biyu akan cewa kalmar ar-rijisu ba ma'anar najasa bane saboda Allah madaukaki ya hada kalmar al-khamru da wasu abubuwa guda uku eh, guda uku yace innamal khamru wal maisiru wal anfab wal azlam sannan sai Allah yace rijisun sai da Allah ya kirka abubuwa guda hudu giya da caca da abin da aka kafa ana bautansa wal azlamu da kifiya da ake neman sa'a da shi larabawa suna amfani da wasu kifiyoyi waɗannan kifiyoyi wannan an rubuta ah, sa'a wannan aka rubuta hasara don haka idan kana son ka yi wani abu sai a birkita sai ka sa hannu ka ɗauko guda in ka ɗauko sa'a to je ka yi in ka ɗauko hasara to kun kaga ke kar karka aikata wannan abin ana neman sa'a da waɗannan kifiyoyin suna jikin ka'aba wannan shi ake cewa al-aslam Allah tabaraka wata'ala ya ce rijisun ya haɗa abubuwan nan guda hudu sai ya ce kazanta ne sannan kowa ya sani waɗannan abubuwa da aka haɗa su tare da giya babu wani malami da zai ce maka ƙazantar nan da Allah ya siffanta su da shi yana nufin najasa ne na zahiri don haka yasa ake cewa mutumin da ya yi sallah yana rataye da gunki gunki na jikinsa ya yi sallah matukar ba ya yi imani da cewa wannan gunki abin bauta ba ne gunki na aljihunsa ko yana rataye da cross sai yayi sallah imaninsa baya ga wannan gunkin malamai suka ce sallarsa ta inganta kuma yayi haram. saboda gunkin shi kansa ba najasa bane ana la'akari da ainihin abin da ke jikinka a lokacin da kake sallah shin akwai najasa a jikinka ko kuwa babu ka zo fatawar ladina mujallar na shida shafin 185 da wanda ya yi sallah yana ɗauke da hoto hoto ai kamar shi ma sassake ne domin babin su guda da babi na hoto zane da babi na gunki suna karkashin babi ne guda mutumin da ya yi sallah da rigan da ke da hoto a jiki kamar ya yi sallah ne da gunki malamai suka ce bai kyauta ba amma kuma sallar bata inganta bata ɓaci ba ka zo fatawar lajina mujallar na shida shafin ɗari tamanin da ɗaya saboda haka wanda ya yi sallah a jikinsa akwai karta ko akwai caca wanda shine ake kira almaitir abin da ya danganci ana caca da shi da wanda ya sallah ya zama to yana dauke da cross waɗannan malamai sun ce jikin sunnan ba na jasa bane sai fa idan ya kasance kartan dama fitsari na jikinta ko wata najasa ta taba ta domin najasar da Allah ke magana a kai ya haɗa waɗannan abubuwa guda hudu ya ce rijisun ya ce kazanta ne ya fassara da kanshi yace min amali shaytan aiki ne na shaytan Allah bai ce najasa ne ba babu inda zaka gani a cikin alqur'ani Allah ya kira giya yace mata najasa babu inda zaka gani cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aka kira giya aka ce mata najasa najasa kuwa ita ce abinda in tana jikinka babu hali kai ibada suka ce sannan hujja ta uku adamu tafsiri ahadin min salaf ar-rijsa bin najisi in ka tara tafsiran duniya tun daga tafsiri na farko har zuwa na yau ba za ka ga malamin da ya fassara kalmar arrijisu da cewa na ta sami ba ba za ka gani ba babu salaf wanda ya gabatar da wannan ka kuma bi tafsirai kamar misali tafsirin al-imam al-qurtubi tafsirin Ibn kathir tafsirul jallalaini ah, li hadhihi al-aya na wannan aya ka gani ba idan zaka tarar da an fassara kalma ta arrijisu da cewa ma'ananta annajisu Allah ya samu gane dalili na hudu kalma ta arrijisu da Allah ya faɗa cikin wannan aya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan kalma ta rijisun tana cikin al alfazul mustaraka malamai suna cewa akwai lafuzzan da suka zo a cikin alqur'ani lafuzza da suke ɗaukan ma'ana da yawa ba ma'ana ɗaya ba akwai waɗannan lafuzza cikin alkur'ani daga cikin waɗannan lafuzza akwai kalma ta arrijisu fahiya tahtamilu ma'anin kasira kalma ta arrijisu ta kunshi ma'ana da yawa malamai sukan kira ta alqazir balarabe in yake arrijisu yana nufin alqazir kazanta au almuharram ko da Allah ya haramta au alqabi ko yana nufin mummunan abu au al'azab har ma azaba cikin alqur'ani kalma ta rijisu ta zo da ma'anar azaba inda Allah ke cewa ya saukar da rijisan minas sama'i azaba kenan daga sama ya amfani da kalma ta arrijisu sannan kuma kalma tana ɗaukar ma'anar annajisu wa gairiha don haka ita wannan kalma ana sanya ta cikin kalmomi da ake kiransu almushtaraka idan lafazi ya zamanto almushtarik yakan ɗauki ma'ana da yawa ba ka da ikon ɗaukan ma'ana ɗaya ka tilasta masa ka ce wannan ma'anar ita ce kaɗai wannan kalma take banta da shi kamar misali a kalma ta arrijisu yadda muka faɗa larabawa sun santa da ma'ana da yawa akan kira ƙazanta arrijisu azaba arrijisu abinda aka haramta arrijisu kuma duk ya taho cikin alkur'ani ya taho cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce bari ka kawar da sauran ma'anonin wannan kalma ta arrijisu bari ka ɗauko annajisu ka ɗora a gurin a matsayin ka samu hujjan cewa giya najasa ne wannan kuskure ne domin kamar kana jingina ma Allah abin da shi Allah bai yi nufinsa ba Allah ya gane inda Allah yana son ya ce giya najasa ne da ba kalmar arrijisu ma zai faɗa ba da kalma ta annajisu zai kawo ya aje a gurin to da Allah ya kawo kalma ta arrijisu wannan kalma ta zamanto eh, in ka duba ma'anarta za ka samu kalma ce tana cikin al'alfazul mushtarika lafuzza da sukan ɗauki ma'ana da yawa a ƙa'ida ta usulul fiqh ka duba littafin da ake kira usulul fiqh littafin dr abdul karim zaidan shafin 329 a ƙa'ida ta usulul fiqh idan aka samu kalma mai ɗaukan ma'ana da yawa ba ka da ikon ɗora wannan kalma akan ma'ana ɗaya illa bi karina sai an samu dalili sai ka kawo hujja da za ta nuna cewa wannan kalma ta rijisu ga abin da take nufi cikin ma'anonin da akan kira ta akan kira ta najasa akan kira ta haram akan kira ta azaba to abin da ya sa na ce najasa ne ga wani dalili Allah ya sa mun gane wannan dalili shi ake kira alƙarina wannan alƙarina ita ke sanya kalman nan ta takaita kan wannan ma'ana da ka ɗauka cikin ma'anonin da ake bata da tun da kalma ta arrijisu lafzun mushtarak wal aslu an tashtarika fi rijisiyya fa idza kanat salata na najasa ma'anawiyya da muka duba sauran abubuwa guda hudu da Allah ya hada a wurin dan ba giya kaɗai Allah ya ambata ba innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ko sannan sai Allah ya ce rijisun sai mu dubi sauran ukun shin malaman sunna sun ce na jasa ne waɗannan ukun an ce na jasa ne ko ko giyar kaɗai aka ce wa na jasa? domin hukuncin da ya hau kan sauran ukun nan to fa dole ya hau kan dole ya hau giya saboda Allah ya haɗa su ne a wuri guda to tun da waɗancan duka malamai sun yarda najasarsu najasa ce ma'anawiyya. ba najasa ce hissiya ba to don haka dole a bari a matsayin wannan najasa najasa ce ma'anawiya fa kadhalika al-khamru najasatuhu ma'anawiya wa gayatu ma fil aya al-ihtimal don haka makura da zaka samu mutumin da ke kafa hujja da wannan aya akan cewa giya najasa ce zai tabbatar maka na'am ya yarda babu lafazin alqur'ani da yace giya najasa ne amma Allah ya kira ta rijisun to tun da ya yarda rijisun rijisun kuma abinda larabawa suke cewa kazanta da ma'ana da yawa to a takaice sai dai muƙaddara kenan a zahiri babu nassi da ya nuna giyan najasa ce ko da in kace eh sai a ce to al ihtimal kenan ana zaton ma'anar rijisu shine annajisu zato ake ko in yace eh zato ne to ya faɗi domin a ƙa'ida ta usulul fiqh ba a gina shari'a akan zato inna zanna la min al shay'a wannan dalili na farko kenan dalili na biyu allazi yadullu ala najasati alhamri mafhumul mukhalafa fi qawlihim mafi yawan malamai suka ce to abin da yasa suka ce giya najasa ce saboda sun dubi alkur'ani sai suka ga Allah yana bayyanawa a suratul eh, insan aya ta 21 yana faɗan ni'imar da aka yi ma 'yan aljanna sai Allah ya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura 'yan aljanna Allah ya shayar da su wani abin sha mai tsarkakewa 'yan aljanna Allah ya shayar da su wani abin sha mai tsarkakewa suka ce to mun samu hujja giya na jasa ne kun ga ashe giyan aljanna mai tsarkakewa ne tunda kuwa giyan aljanna mai tsarkakewa ne yufhamu minhu anna khamra duniya laysat kazalika kenan giya ta duniya ba mai tsarkakewa ba ce in aka ce ba ta tsarkakewa me ake nufi da a ce najasa ne waɗancan malamai suka ce nan ma ba ku da hujja nan ba ba ku da hujja domin kuwa Allah bai kira giya a wannan ayan ba yace wasaqahum rabbuhum sharaban Allah zai shayar da 'yan aljanna abin sha mai tsarkakewa Allah bai ce giya ba sannan abin shan aljanna kuma Allah ya gaya mana ba abu guda bane a suratu Muhammad masalul jannati allati wu'ida muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim Allah ya kirga abubuwan sha da yawa akwai zuma akwai madara akwai giya saboda haka sai Allah yake wasa kahum rabbuhum sharaban tahura Allah zai shayar da yan aljanna abin sha mai tsarkakewa wanne cikin su in ka ce giya ake nufi sai a ce to kenan tunda kai kiyasin giyan aljanna da giyan duniya sai mu yi kiyasin zuman aljanna da zuman duniya na duniya na jasa ne ka yadda ya ce bai yadda ba da waɗannan mafi yawan malamai suka ce ana ƙiyasi kuma da kare Yadda Allah maɗaukaki ya tsananta hukunci a kansa yadda ya taho cikin sunnar manzon Allah kai game da lu'abul kalbi yawun kare na jasa ne wannan suna ƙiyasinsa da giya ita ma Allah matsaukaki ya haramta ta bisa ga wannan a duk da cewa wannan shine mafi rauni daga cikin hujjojin da malamai ke bayarwa akan da najasan giya domin babu dalilin da zai saka kwatanta kare da giya babu dalili me yasa aka ce babu dalili saboda an samu nassi karara game da hukuncin yawun kare daga bakin annabi Muhammad amma giya ba a samu hukunci karara game da in ta taba jikin musulmi ba saboda haka a yi kiyasin wancan da wannan wannan kuskure ne don haka babu wani nassi sahihun farihun. karara wanda ya hito a fili ya tabbatar da giya na dasa ce da babu sai a ce alhukumu ya baki a albara'atul asliya menene asalin hukunci asalin hukunci shine komai ka gani halal ne sai dai abin da shari'a ta haramta to tun da ba a samu hujja tabbatacciya da ta nuna na najisar giya ba sai a ce giya ta koma ga hukuncinta na asali wanda hukuncinta na asali din nan shine bi ma'ana a tahara giya tana da tsarki a duk da cewa haramun ne shanta amma ita kanta tana da tsarki ba na jasa bace waɗannan hujjoji ne kaɗan daga cikin hujjojin waɗanda ke haramtawa su waɗanda suke cewa ita giya ba na jasa bace wato tana da tsarki suna ba da hujja da hadisin anas bin malik game da haramcin shan giya yadda ya zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim anas yana ba da labari ya ce tu saƙil qawm fi manzil abi talha ranar da aka haramta shan giya a wannan rana ni nake raba giya a gidanmu in ji anas bin malik gidan abu talha an taru abu talha mutum ne mai liyafa jifa jifa yakan sa a dafa abinci a shirya giya tukunya tukunya a tara a kira yan uwa sahabbai a zo a yi ta sha kaga a wannan lokacin yana da lada ko ya tara sahabbai an sha giya an anas yace ni nake raba giyan ma fa amara rasulullahi munadiyan sai gashi Allah ya saukar da aya an haramta shan giya aka kira mai shela ya zagaya cikin madina yana sanarwa yunadi ala ku innal khamra kad hurrimat daga yanzu giyan nan an haramta shanta قال انس بن مالك يتي فقال لي sai طلحه سي ابو ya ce min to اخرج dauki tukunyar da ta saura fa harikaha ka fita waje ka zubar da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi sanarwa take sahabbai suka bar shan giya wanda ke da kofi a hannunsa sai ya zubar bai sha ba abu talha ya ce ma'anar bin malik ka ɗauki wannan tulun ka hita ka je ka zubar ya ce da na fita fa kharajtu na fita da wannan giya faharattuha na zubar في fi cikakken madina saboda yawan giyan lambatun garin madina sai da ya cika da giya mutane zubar da giya to malaman da ke cewa ita giya ba najasa bace suna kafa hujja da wannan hadisi da ke sahihul bukhari da kuma sahihu muslim cewa laukanatil khamru najisa da dai a ce giya najasa ce ma jazat iraqatuha fil aswaqi bai kamata a ce an zubar da ita a kasuwa ba dalili saboda idan aka zubar da ita a kasuwa li'anna talwit al aswaq bin najasati muharram in an ce giya najasa ce to bata kasuwa da najasa kuma haramu ne a ce an zubar da najasa a cikin kasuwa inda jama'a ke harka ba daidai ba ne, fala ya dubi ilqa'u najasa fi turuqil musulmi don haka ka'ida haramun ne musulmi ya dauko shara ya zuba akan titi haramun ne musulmi ya zamanto ya yi fitsari ko ya zubar da najasa a hanyar da mutane suke bi wali haza ya harmu alal insan an ya bula fi tariq ya yasuffa fihi najasa malaman da suke cewa wato hujjarsu ita ce giya najasa ce suka ce kamar misali akwai a sheikh abdullahi al-fawzan yana cikin fitattun malamai na wannan zamani mai littafin min hatul allam sharhu bulugil maram mujallar na farko shafin 108 ya gabatar da martani game da wannan bayani yana cewa وأجاب القائل للصحابة بنجاستها بأن إراقة الخمر في شوارع المدينة لا ينحب دليل على الطهارة لأنه لم يكن للصحابة مجار تحت الأرض أولا لوكتي صحابي باسدا لم بتند